A rahotonmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummarsu, a yau mun samu zantawa da Malama Jamila Ibrahim wacce ta ce kwazanta da jajircewarta a wajen aiki yasa ta samu ƙarin girma har sau uku a shekara guda. Kowane irin kwazo ne wannan ku biyo mu domin jin yadda ta kaya. Ce dai na primary school, secondary school, a nan kura government secondary school. sannan kuma na je na nce a atb wato da ke na formerly atb now fce kuma ni wani degree ina a abu zaria wani course course in education social studies na yi sai na nema aiki na fara aiki ina cikin aiki ne kuma da aiki na yi demanding sai na tafi masters a buk hmm, da cikin yi karantu A yayin da kike waɗannan karatun shin an ɗan fuskanci wasu matsaloli a kan hanya? Matsalar da na fi fuskanta a lokacin da na gama digiri ina that was 98. sai na tafi na yi postgraduate diploma a computer lokacin akwai irin open universities din nan atbu to unfortunate enough lokacin dai daga yin aure na kuma ga ciki amma still dai alhamdulillah ni ce dai matashiya a ciki sauran duk maza ne da kuma kabilu da suke zuwa daga other states ke kadai ce mace ni kaɗai ce mace daga nan arewa sai wata mata da ta zo daga Legas. mu mm. biyu ne amma ni ce mafi kakkantar shekaru a cikin su mm. to a lokacin muna karatun mun gama successful za mu karɓi result obasanjo ya sallame su ya ce su bari a rurrufe wannan open university to ban samu dai na karɓi result ina ba har yanzu har yanzu sai na tafi buk ne mds wato development studies shi ma lokacin tuna riga na haifi yaro na abu <laughs> da ya fi bani matsala wanda ya sa a lokacin na zo na katsa karatun mm. shine to da na ɗauki wata yarinya nis ina ce muke tafiya makaranta mm. very funny of her da yake yarin yana da kuka mm. sai ta zo ta zauna bakin hall yaro ita tsala ihu <laughs> daga nan idan na ɗauke shi sai in ce mu je hostel yana kuka ni ma ina kuka kawai sai na da gida ni ce ni ba zan iya wani karatun ba biki kammala ba ban karasa ba kika hakura mu uku muka fara karatun ni da sisters ina hmm. sai na hakura na da gida akai akai da ni ni da ban iya faɗa ba tunda kunya nake ji hmm. to later in life sai na zo na koma ne wani masters in education and planning a BUK. Hmm. a nan ne masters ina to yanzu a ina kike aiki wani irin aiki kike yi ni malamar makaranta ce tun daga primary school na fara koyarwa alhamdulillahi muna cikin wannan dai koyarwa wajen shekara goma sha sai kawai aka zo wata ran kawai ina makaranta a round 12 kenan aka yi min waya aka ce ana nema a ana nema na LEE e. ina zuwa sai na tarar da su suna training ana training SSO wato school supporting officer sai aka yi min congratulation cewa nima an ɗauki sunana daga board nema an mun promotion wanda ya kamata a ce sai na yi assistant headmistress na headmistress ka nan zan samu sai aka ɗaga ni to ƙwazon ki ne ki ne kai wannan matsayi <laughs> to alhamdulillah rabbil alamin da yake ni gaskiya a sanda ma nake koyarwa primary yan mm. uwana suka samu aikin secondary school akai aka in bari na ce ni dai ina kaunan yara kanana saboda kawai i believe they are innocent idan na kalle su sai suke ban tausayi so i put all my effort dai naga cewa naga dai na sa kwazo na a ciki dai ne musu iya abin da zanto ina gani wata ila abin da Allah ya duba kenan tunda har an samu muna dan dakon nauyin gajiyayyu haka a makarantar sannan wata yanzu makarantar ko ku karan kanku eto eh tunda mu akwai allowances da ya kamata a bamu tunda makarantar community school ce sai muka yafi akan cewa a ɗauki duk yaran da suke community ɗin waɗanda wasu marayu ne waɗansu kuma gajiyayyu ne. Hmm. To muna cikin haka da taimakon Allah sai ga wata Mantasori ita ma ta zo, hmm. wata mai makaranta a nan wajen eh, sharaɗa Kano Mantasori ta zo. To ta fara ita ma tana cikin abin ta samu wata 'yan matsala dai ban san wannan fasinal dai ta bar dai Najeriya daga nan dai to mu dai bamu watsar da wannan abun ba muka kwadaita wa iyayen yaran wanda ya iya da sarari dan abin da bai wuce na sayan littattafai ba suka ci gaba to ina ganin irin wannan abubuwan Allah ya duba ina zuwa SS suka ci gaba kenan kuna daukan masu gajiyayyen ina daukan su waɗanda ya kasance ba su da karfi na rayuwa ko kuma marayu ne ko kuma dai gashi dai yanayi dai duk da ya kama dai haka dai muke dai ta fama dai a wani makarantar har Allah ya sa dai na samu wannan daukakan ina zuwa LA e ban fi 6 month ba still sai aka ce to ana neman za a ana ta rigima waye zai coordinating in ECC class sai kawai aka zo aka kira ni aka ce menene shi ECC class ECC class shine early child center education wato yaran da suke nursery classes hmm. from the age of 3 to 5 to abin da na samu kalubale a nan shi ma still sai da ne kuka hmm. da aka kira ni aka ce in zo in yi sai na ce ni ba zan iya ba na gaji irin komai haka dai kamar fureja tana yawa maza suna nuna cewa me yasa ne kuma sai ni mace kuma su ga su kuma sauran matan suna ganin sun fi ni dadewa a nan dai na kama kuka dai aka rinka mun faɗa aka ce sai dan hakura da aikin ba zan yi ba hmm. to alhamdulillah na karba shi ma ban fi two months ba da ɗaukaka na ubangiji wata ran sai aka ni ina spain to hmm. dama na kan je haka represent din lea e. eh. sai aka ce za a mana exam aka yi mana writing exams wanda ni ban ma sani ba eh. kawai kira na aka yi ina zo aka ce mu nemi bayro mu goma ne muka yi jaraba muka ci mm. mu shida da mu shida muka ci jaraba sai aka kira mu oral interview mm. to muka zo mu san me za a tambaye mu ba duk an min tambayoyi har aka ce faɗi me experience ina ko na wani hard work training mm. me na ce na yi to abin da na faɗi sai aka tambaye ni su da local government chairman ina ni ko sai na kalli idan sai na ce wallahi na manta <laughs> ya kai kika manta <laughs> sai suka yi min dariya suka ce to shike da hajiya na tafi ba su dauke ki ba can san ɗauke ni to da haka dai har yanzu ne muna tare da su dai muna aiki a cikin shekara guda kika samu ɗaukaka har kashi uku wallahi cikin shekara guda na samu wani abu aka yi mai bata min rai mm. makarantar da na ta baki labari da farko mm. muna iya kokarin mu mm. aka ringa ganin dadewa ta wajen da yake makaranta ce take area mu eh. to ni ina da kishin ganin hakan sai ake cewa wasu nake a bani headmistress irin sai aka yi wata irin transfer ne ban haushi sai Allah ya saka miki sai Allah kuma inda aka tura ni sai aka karbe ni da hannu bibi to yanzu gashi dukin baro waɗannan kuma kin dan fuskanci abubuwa a rayuwa na'am to ina batun taimaka waɗannan yara an kin daina kai wallahi ban daina ba saboda ko a sat last month ma sai da headmaster da yake makarantar shi ma mm. ya kira ni ya ce ko ina da irin yaran da nake kawowa haka na community waɗanda za a taimaka su yi common interest. To a ɗan daƙiƙa me za ki ce wa mata matasa? Ne dan Allah dan annabi tsaya su kula da abin da Ubangiji ya ce kuma su kula da kansu ni dai abin da duk za su yi a rayuwa su yi abin da ba za su ji kunya. a ko gaban wa za su Malama Jamila ta ja hankalin 'yan uwanta mata musamman matasa da su jajirce su tsaya su yi aiki sakamakon su na wajen Allah. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.